A nan muna gidan Sharifa da ke anguwar Gindawa cikin karamar hukumar Tesawa. Shekarunta ashirin tana da jariri dan watanni tara. Abin da ya dame ta da zaran safiya ta waye shine ta shirya wa ɗanta da ke cikin koshin lafiya kuma cike da dariya karin kumullo. A wannan safiya ko kuma kwari ne take dafa masa. To shi kuma ka san ya bambanta kala-kala. Tun daban da ma likitoci da suke ba mu jawabi kuma mu ma muna dan kawo namu. To mun kan yi kokari dai mu samu dan garin hatsi wani bi da dan na wake a samu birji da dan sukari madaidaici tunda ka san wani yaro shi na son shi dan zaki zakin nan in muka soya kuma sai ana dan kimantawa ana dan kada mushi iya abin da zai sha tsawon yini dan ka a bar shi kuda su taba ko kuma dan ya lalace ciyarwa mai kyau ita ce samun kayan abinci masu inganci kuma tare da sauyawa a wani lokaci ya kamata a baiwa yaro irin waɗannan kayan abinci sani hassan shine mai kula da ciyarwa a asibitin tesawa daga haihuwa zuwa watanni shida jariri bai kamata ya sha komai ba in ba nonon uwa ba daga watanni shida ana iya fara bashi wasu cimaka kamar koko ko kuma liblaya da ake yi da wake domin samun ƙwarin jiki. Yanzu da ya yi watanni goma sha biyu to ana iya bashi kowane abinci na iyali. Sai dai ana buƙatar tsafta sosai wajen shirya abincin domin kare lafiyar yaro. Haka wakiliyar asibiti a wannan fanni Umma Mani ke bayyana wa mata kullum. Shi yaro wanda yake samun abinci mai gina jiki daga an gan shi ma ba ɗaya ba yake da irin wa'annan yara. yaran wanda komi barkatai ana ba su ba a tsaya yaro a kula da abincin shi sai a bar yaro a bashi abinci guda na bi da sauransu yaro shi ke sa ta wannan zawaye zawayen da sauran amma yaro a tsaftace mishi abincin shi a gyara mishi a riye mishi yanda kuda ba zai bi ba kullum abincin shi rihe ka a ba yaro abinci da tsaya shi ke sa yaro ta zawaye zawaye da sauransu tabbatar da ciyarwa mai kyau shine ba da abinci daidaitacce musamman mai gina jiki yaran da ke da jiki masu rauni ya kamata a ba su irin wannan abinci sosai kowace rana rana domin tabbatar da ƙoshin lahiyarsu.